يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا لا تشكيكم سا يومنا رانا ربك ويدرن تقوس ga watan jimadar saniya ko jimadar asira shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na muhammad fuad abdulbaqi muna nan a shafi na 39 inda za mu tashi daidai gabar da malin ke cewa ƙwala ibn shihab ibn shihab ya ce ka akbaran ibn hazam ibn hazam ya labarta mu annabna abbas haƙiƙa sahabin annabi abdullahi ɗan abbas wa aba habbatal ansari da aba habbatal ansari kana ya kula ni?' don kasance suna cewa ƙwalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce sun ma'uri jabi sannan aka hau sama da ni hatta ba hartuli mustawa har na ɗaukaka ga wani wajen hawa ko wani waje madaidaici asma'u fihi sarif al-aqlam ina jiyo karkadawar alƙalma a wannan guri qala ibn hazm ibn hazm yace wa anas ibn malik da anas dan malik qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace fa farada Allah azza wa jalla ala ummati khamsina salatan sai Allah mai girma da buwaya ya tilasta wa ta salloli hamsin farajatu bi zalika sai na dawo ɗauke da bayanin an tilasta wa al'ummata sallah hamsin hatta marartu ala Musa har na wuce wajen annabi Musa alaihi salam muka ce ne a sama ta nawa a lokacin da muka wancan bayani annabi musa a sama ta nawa yake ta shida mana ya bayan ya baro sama ta bakwai ya zo ta shida ita da annabi musa to a wannan lokaci da ya ce hannu wuce wurin annabi musa faƙala sai annabi musa ya ce ma fara faradallahu laka ala ummatika me allah ya tilasta wa al'ummar ka yi قلت فرض خمسين salatin. manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ce da annabi musa sallah hamsin ya tilasta wa al'ummata ala farji ila rabbi annabi musa ya ce koma wa ubangijinka fa inna ummataka la la tutiqu zalika haƙiƙa al'ummarka ba za su iya tsayawa da sallah hamsin ba ba za su iya aiwatar da sallah hamsin ba faraja'ani sai ya dawo da ni zuwa ga ubangijina ba a shatraha da na wa Allah na nemi rangwame sai yawa wato ainihin